Jama'a assalamu alaikum barkanmu da kasancewa tare da ku a sabon bidiyo. Yau wannan bidiyon za ta yi magana ne akan yadda za ka yi ka haɗa bidiyo na magic wanda zai burge mutanenka da kuma wayanda suke kewaye da kai. ba za mu saya muna ɓata lokaci ba kar ka manta ka subscribe saboda samun wasu sabbin shirye-shirye wanda za mu dinga saki bari mu ɗauki wayannan da kake gansu shine irin kalan bidiyon da kake so ka gani kai kana so ka yi na gudu to sai ka biya naira ɗari da tamanin wanda ka biya shi once ne ba za ka kara iya ba za ka kara biya kuma ban ka biya ɗari da tamanin ka biya gaba ɗaya wayanda da aka kulle to bari mu gwada na kyauta mana za ka musu da su da nuna to bari mu fara namu mu juya kyamara to mun juya kyamara haka sai mu danna record aha wannan ya gama record to sai mu danna yes nan to aka zai dinga processing kenan yana hada bidiyon kafin lokacin so idan bayan hada bidiyon to komi da komi zai zai setu amma karka manta cewa fa aiki da android naka yana da matukar amfani idan za ka yi wani abu wanda zai burge mutane domin in kana lokacin da nima na tashi ina fara abubuwa da android mutane suna ce kamar ma yana ɓata lokacin banza ta yadda nake ne da android har ma ya za sa ni na girma a intanet na san wasu abubuwa a intanet kai mai idan kana haka wani lokaci za ka kai maka zama babba ka zage kana wani abu da android naka kar ka mai da shi kamar wurin kira ne kaɗai layo suna da wani kuma kamar wannan akwai wanda za ka yi ka mai da kanka wani kumba eh, bari mu gwada hmm, haka ne za ka dinga yi saboda ka san yadda yana nuna kamar kana motsi a ciki to bayan kai haka sai ka gwada sai to za su kara suna yin processing can to bayan sun yi processing komi da komin ka zai haɗu sannan bayan ka yi bidiyon bai kyautu ka bar shi haka ba ya kamata irin kamar su akwai viva video editing sannan su King master wanda za ka zo ka je ka yi edit ko kuma su in short video duka za ka je ka yi edit bayan abubuwan da ka yi ka ɗora su logon ka, sannan ma idan kana ga ko wani effect da ya kamata ya kasance za ka iya ka je ka yi su duka a ciki kar ka manta wannan app din ma za ka iya yin sa kyauta akwai effect dai wanda sai ka biya kuɗi sannan ka buɗe kana da daman ka yi video da dama kyauta da kuma ka haɗa bidiyo na ban mamaki kyauta to bari mu gani kar ka manta kai subscribe sai mu haɗu a wani sabon bidiyo yanzu mun shirya ne sab saboda mu dinga kawo muku wasu shirye-shirye game da yadda za ku yi aiki da android naku ba za mu iya yin su ba idan ba ku mana subscribe ba don allah ku taimake mu da subscribe saboda mu fada da wannan channel din muna godiya kwarai da gaske sai mun haɗu a wani channel allah ya kai mu ga yammacin lafiya kuma allah ya samu soki azumi cikin koshi rai da lafiya Na to say? Please subscribe to our channel. Subscribe! Subscribe!